والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ba haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rama za mu tashi shafi na da biyar. inda mala ya ce almithalul khamis ashar misali na goma sha biyar sadara ta ƙarshe ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki fil hadithul ƙudisi <clears throat> a hadisin da yake tsarkan hadisi wanda aka jiyo daga Allah subhanahu wata'ala manzo ji daga Allah kai tsaye Allah yake cewa yabna adam kai mutum marittu falam ta'udni na yi rashin lafiya baka je ka dubo ni ba har zuwa ƙarshen hadisin mala alhadith sannan sai ce wa hadha rawahu muslim shi wannan hadisi imam muslim ne ya rawaice shi fi babu fadli iyadatul marid a babin da yake magana akan falala da martaba ta wanda ya je dubo mara lafiya min kitabul birri wasila a ɓangaren da ya raɗa wa suna kitabul bir ma'ana tarin hadisan da ke magana akan biyayya wasila da sadar da zumunta wal adab da ladaba na addinin musulunci da haka zuwa a duba mara lafiya ladabi ne daga cikin ladaban musulunci ina daga cikin sadar da zumuntar musulmi da ɗan uwansa musulmi kuma abin kirki ne bawaye yace hadisin a cikin wannan babi yake a cikin wannan kitab kuma sannan sai ya kawo cewar shafi na 190 da casa'in a eh, shafi na ɗari dubu da ɗari tara da casa'in a wato ainihin juzi'i na arba'in da uku a tartibin muhammad fu'ad abdulbaki da yawa sayi muslim rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabu annaba abu huraira allah yarda da shi Ƙala ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Inna Allah ta'ala ya ƙuyu yau ƙiyama. haƙiƙa Allah maɗaukaki zai ce a ranar alkiyama, Yabna Adam, kai mutum, marittu falam ta'udni, na yi rashin lafiya baka je ka dubo ni ba, baka ziyarce ni a halin da nake ciki na rashin lafiya ba. Ƙwala ya rab, kaifa uduka wa anta rabbul alamin. Sai bawa ya ce, Ya Ubangiji, yaya zan je dubiyar rashin lafiyarka, alhali kana Ubangijin talikai. harkar cuta da warkewa ai bayi yake shafa ba kai ubangijin bayi ba ma'ana abin da bawa yake nuna ki qala sai ubangiji subhanahu wata'ala yace ce amma alimta anna abdi fulanan marid a shin baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba falam ta'udhu amma baka je ka dubo shi ba أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده baka san cewar da ka je dubo shi a san da yake rashin lafiyar nan ba za ka tarar da ni a gurinsa yabna adam kai dan adam kai mutum istata'amtuka na ciyar da kai abinci falam ne, amma ni baka ci da ni ba qala ya rab sai ce ya ubangiji wa kaifa ut'imuka ta yaya zan iya ciyar da kai abinci wa anta rabbul alamin alhali kai na ubangijin talikai mai ba su duk bukatun su wanda ke tsaye kan al'amuran su qala ama alimta annahu istat'amaka abdi ah baka san cewar ka manta ne wa na na ya nemi ciyarwarka ya roƙi ka bashi abin da zai ci fulanun wane falam tud'imhu amma baka ciyar da shi ba baka bashi abin da ya nema ba amma alimta annaka law at'amtu law at'amtahu baka san cewa da ka ciyar da shi ba ta zalika indi da ka tarar da ladan wannan ciyarwar da kai masa a gurina ina sanar da kayi kenan kamar ni kai wa don haka ma na kiyaye ma ladanka yabna adam kai mutum istaqaituka na fa ne maka shayar da ni falam tasqini amma baka shayar da ni ba falam tusqini baka shayar da ni ba qala ya rab sai ce ya ubangiji kaifa usqika wa anta rabbul alamin yaya zan iya shayar da kai alhali kana ubangijin talikai qala istaqaka abdi fulan yace to in baka gane ba bawa na wane ya nemi ka shayar da shi falam tasqi amma baka shayar da shi din ba amma innaka law saqaita ina tabbatar maka da ka shayar da shi a lokacin da ya nemi ka shayar da shi wajatta zalika indi da ka tarar da sakayya da ladan haka a gurina yanzu waljawabu jawabu mala yace amsar wannan hadisi ko misali da ke cikin wannan hadisi anna salafa haƙiƙa magabata na ƙwarai akhadhu bi hadha al hadith sun yi riko da wannan hadisi gam walam yusrifuhu ba su juyar da shi daga yadda yake nufi ba an zahiri daga mabayyanin ma'anarsa bi taharifin da canza abin da yake faɗa Ya yatakhabbatuna fihi bi ahwa'ihim ya zama suna ta wato bagauniya su yi nan su yi can da san zuciyarsu wajen fassara shi ba wa inna ma fassaruhu bima fassarahu bihi almutakallimu bihi a'a sun fassara wannan hadisi da yadda wanda yi maganar da shi ya fassara shi fa qawluhu ta'ala fil hadith al-qudsi faɗin Allah maɗaukaki a wannan hadisi mai tsarki marittu na yi rashin lafiya wasta ta'amtuka na ne muka ciyar da ni wasta ƙaituka na ne muka shayar da ni bayyana Hullahu ta'ala bi nafsihi Allah da ya faɗi wannan maganar ya bayyana abin da yake nufi da ita da kansa a hadisin haifu ƙala inda ya ce amma alimta anna abdi fulanan marit ka san bawana na wani yayi rashin lafiya ba wa annahu istata'amaka abdi fulan ka san bawana na wani ya nemi ka ci da shi ba wastaqaka abdi fulan ka san bawana na wani ya nemi ka shayar da shi ba sai Allah ya nuna wannan shine abin da yake nufi ya nemi a ci da shi ba a ci da shi ya nemi a sha da shi ba a sha da shi ba ya nemi a je a dubo shi ko a ga halin da yake ciki a halin rashin lafiya ba a je ba sai ubangiji ya nuna zuwa a duba bawan da idamu da shi shi yake nufi da wannan magana da kansa wa huwa sarihun wannan abu ne mabayyani fi annal murada bihi cewar abin da ake nufi da wannan hadisi marabu abdin min ibadillah rashin lafiyar bawa daga cikin bayin Allah ita Allah yake nufi da rashin lafiyar da ya danganta wa kansa wastita'amu abdin min ibadillah kuma ina bayani akan cewar neman ciyarwar da wani bawa daga cikin bayinsa na kwarai yayi wa wani bawa shi yake nufi da cewar ya nemi a ci da shi ba a ci da shi ba haka wastiqa abdin min ibadillah haka kuma neman shayarwar da wani bawa daga cikin bayin Allah yayi ba a shayar da shi ba shi Allah yake nufi da cewar ya nemi a shayar da shi ba a shayar da shi ba wallazi fassarahu bidhalika huwa Allahul mutakallimu bihi wanda fa'i wannan fassarar ga waɗannan lafuza na hadisi wanda ya faɗi maganan ne Allah da kansa wa huwa a'lam bi muradi ya fi kowa sanin abin da yake nufi da maganar kuma da ya faɗe ta ya faɗi fassararta fa idza fassarna al-marad al-mudaf ila Allah idan muka fassara wannan rashin lafiya da aka danganta ta zuwa ga Allah wal istit'am al mudaf ilayhi da neman ciyarwar da aka danganta zuwa gare shi wal istisqa al mudaf ilayhi da neman shayarwar da aka dangana zuwa gare shi bi maradil ab da cewar rashin lafiyar bawa ake nufi wastita'amihi da neman ciyarwar bawa ake nufi wastisqa'ihi da neman shayarwar bawa ake nufi lam yakun fi dhalika sarful kalami an zahiri babu wani juyar da magana daga mabayyaninta in muka yi haka don Allah da ya faɗi abin da ya faɗa da farko ya fassara abin da yake nufi daga baya li'anna zalika tafsirul mutakallim bihi domin wannan ita ce fassarar wanda ya faɗi magana da kansa fa huwa kama law takallama bi hadha al-ma'na ibtida'an tamkar ka ce bai faɗi abin da ya fara faɗa farko ba abin da ya faɗa na biyu shi yake nufi da maganas. to kamar haka yake nufi kamar tun farko dama cewa i bawana ya yi rashin lafiya baka je ka dubo shi ba bawana ya nemi ka ci da shi baka ciyar da shi ba bawana ya nemi ka shayar da shi baka shayar da shi ba da ka ci da shi da ka samu ladan haka a gurina da ka shayar da shi da ka samu ladan haka a gurina da ka je dubo shi da ka tarar da ni a inda yake haka yake nufi tun farko amma sai bai fara faɗa haka ba sai da yi waccan gabatarwa idan gina wa kansa neman ciyarwar ijin gina wa kansa neman shayarwar ijin gina wa kansa rashin lafiyar amma ta wannan bawan da ike yi da shi yake nufi ba tasa ba don shi baya rashin lafiyar. bai da buƙatar ci ko sha wa inna ma adafa zalika wa inna ma adafa Allahu zalika ila nafsihi kadai Allah ya raba wa kansu waɗannan abubuwa ne awwalan tun farko Littar gibi. dan ya kwadaitar da mu wal da kuma wato ainihin zabarar da mu da kwadaitar da mu dan me wannan abin da yake neman ayi cewar in ka je ka duba bawansa kamar shi ka dubo in ka shayar da bawansa kamar shi ka shayar in ka ci da bawansa kamar shi ka ciyar kamar yadda Allah yake faɗa ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukaki man zal yuqridu Allah wane ne zai mai wa Allah bashi me Allah zai yi da bashin bawa amma da nufin waye zai bai wa wani daga cikin bayinsa na kwarai bashi kan ya samu ya bashi kamar ya bai wa Allah ne zai samu sakai ya bayar wadda ya a gurin Allah wa hadha hadith min akbar alhujaj damigha ice inji malam wannan hadisi ina daga cikin manya-manyan hujjoji masu gamsarwa li ahli ta'wili da mai da martani ga masu juyar da ma'anar hadisai da ayoyi na Allah allazina yuharrifuna nususal sifat waɗanda suke juyar da gundarin bayanan da suka zo akan sufofin Allah an zahiri ha daga mabayyanin abin da suke nunarwa bila dalilin min kitabillahi ta'ala ba tare da su rike wani dalili daga littafin Allah madaukaki ba wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ko ba tare su rike wani dalili daga sunnar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba wa inna ma yuharrifunaha kadai suna juyar da wannan ma'ana ne bi shubahin batila da wasu shubuhohi abubuwa masu rikitarwa waɗanda suke batattu hum fiha mutanaqiduna kuma su ma da suke faɗa zaga suna tutubka suna warwara shine tanaqud ka faɗa abu kuma ka zo ka warware shi ka faɗa abin da ya saba masa mudaribuna sun kasa tabbata a matsayi guda suna ta wato anin kaiwa da kawa da raurawa e law kana al-muradu khilafa zahiriha domin da a ce abin da ake nufi sabanin abin da mabayyanin ayoyin da hadisan suke nufi kama ya na kamar da su masu waskatar da ma'anar suke nufi ko suke faɗa labayyana Hullahu Allah ta'ala wa rasulu da Allah da manzansa sun bayyana haka walau kana zahiruha mumtani'an an alallahi kuma da a ce mabayyanin abin da ake faɗa na nasoshi ba zai yiwu ba ga Allah Abun ƙin yiwuwa ne Abun korewa ne ga Allah kama za a mu kamar yadda su suke riyawa la bayyanahu Hullahu wa rasulu da Allah da manzansa sun bayyana kama fi hadal hadith kamar yadda aka yi bayanin abin da ake nufi da magana farko a lokacin da aka yi magana ta biyu da take biyu da ta farko a cikin wannan hadisi walau kana zahiru hallaiqu billah kuma da a ce mabayyanin ma'anar wacce ta dace da Allah mumtani an Allah ba za ta yi ba a danganta ta ga Allah la kana fil kitabi was sunnati da ya zama a cikin littafin Allah alqur'ani da sunnan manzon Allah min wasfillahi ta'ala bayanin wasu daga cikin sifofin Allah madaukaki bima yamtani alaihi da abin da ba zai ba gare shi ma la yuhsa abin da ba zai kirgu ba kenan illa bi kulfa sai bayan cin wuya. wa hadha min akbaril muhal wani daga cikin mafi girman abin da ba zai yiwu ba a ce cikin littafin Allah bayanin sufofin Allah duk an yi bayanin sufofin da ba za su yi ba ga Allah aka faɗa ya zama Allahn da izance da alkur'ani ya faɗe shi ya faɗa abubuwan da ba za su yi ba game da shi ce wannan abin da ba zai ba ne wali naktafi bi hadha qadar yace babar mu wadatu da wannan gwargwadon abin da muka faɗa min al'amthilati na misalai da suke nuna bayanan da ahli sunna magabata na kwarai suke yi babu wani juyar da ma'anonin dalilai na shari'a daga yadda suke litakuna nibrasan domin waɗannan misalan da muka faffaɗo su zama wa mutum torchlight nibras shine abin da zai haska ma gabanka don ka gane ina za ka taka ina ne ka taka ligairi ha ga sauran abubuwan da mu faɗi misalansu ba da za a iya zuwa maka da su a matsayin shubha dan a ce ai to ai su ma sunna suna waskatar da ma'ana alqur'ani ko hadisi ce to wannan misalan da muka bayar muka bada amsa za su zama maka abin haskakawa ka gane ko an zo maka da wani ba wannan ba za ka san cewar su ake kawai a ruɗe ka wa illa in kuwa ba haka ba bal qa'idatu inda ahli sunna abin da yake tabbatacce qa'ida a gurin mabiya sunna wal jama'a da jama'a da suka haɗu akan abin da manzo da sahabbai suke kai ma'arufa abu ne sananne wahiya ijra'u ayati sifat shine a tafiyar da ayoyin suka zo suka bayani akan sifofin Allah wa ahadithiha da kuma wato ainihin hadisan da suka zo suka bayani akan sifofin Allah ala zahiriha akan mabayyanin abin da suke nufi min gani taharib ba tare da an juyar da su daga yadda suke ba wala ta'til ba tare da an lalatar da abin da suke nufi ba wala taqib ba tare da an ce yaya abin da Allah iya yake ba ƙarara wala tamthil ba tare da an ce ga misalin yadda abu kaza na Allah yake ba wannan shine kaidar da suka faɗa an karke wannan ka kubuta ba za zuwa ce da kai Allah yana ji baka ce yaya yake yin nasa jin ba baka wannan dama ba ba za a ce da kai Allah subhanahu wata'ala yana ji ka ce ba ji yake ba ganewa kawai yake a ba sa irin wannan su ba za kuma a ce Allah yana ji baka ce ai kwata kwata ma bai kamata a danganta masa wannan ba a daina ma wannan magana su ba su haka ahlus sunna wal jamaa tunda Allah ya faɗa za su faɗa ya yake nufi yadda yake nufi yaya nasa yake bai gaya mana ba mu sani ba in kai haka ka kubuta wallahu taqaddama eh, wa qad wa qad taqaddama al kalam mala yace tuni magana ta bai ta gabata ala hadha akan wannan ka'ida da ma'abota suna suke kai mustahfan an cika bayani sosai fi qawaid nusus sifat a bayanin da aka yi na ka'idojin gundarin bayanan da suka zo akan sifofin Allah walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talar wannan shine bayanin da ya a wannan Allah ya saka mu da alkhair Allah ya kai malla dan kabarinsa Allah ya ji kansa da rahama mu ma kuma Allah ba mu iko aiki da abin da ya faɗa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك